Sunana Adam Abulbashar, ni dan gane ne amma mazaunin Najeriya. Me za ka ce kan sakamakon zaɓen nan da shi John Dramani ya lashe? Mun yi matukar murna za mu ce alhamdulillahi John Dramani Muhammad ya sake dawowa kan karagar mulki. Fatar mu shi ne Allah Ubangiji ya sa kar jama'a su yi da sanin dawowa da shi. Me yasa kuke farin cikin sauya gwamnati ba ku gamsu da gwamnatin da zai kan gado ba ne? Gaskiya jama'an Ghana mun yi da sani da zaben wancan gwamnati da suka fada a zaben nan. Saboda lokacin John Dramani Mahama abubuwa suna dan tafiya a hankali ko da yake ba lalle yadda dan gane ke so ba. Kasancewan Mahmud Bawumiya yana can wancan jam'iyyar da suka fadi in shi ba ya ci zabe za su dora daga inda suka saya da wahalan da ake yi a kasa wanda musallami shi ba umiya sai mu dawo da John Dramani Mahama ya ci gaba da mulkin kasa wane ne zai yi aiki ko musulmi ne ko krista ne in dai za ka yi aiki za mu zabe ka muka ajiye maganan addini tunda ba maganar addini ake ba maganan ci gaban kasa ne ake yi sunana bello muhammad abdullahi ni kwararre ne a fannin ma'adinai da kasuwanci a afirka ta yamma ya nuna cewa demokradiyya a ƙasar ghana ta ci gaba tunda har jam'iyya mai mulki za ta tsaida ɗan takara wanda yake shine mataimakin shugaban ƙasa sannan kuma a zo zaɓe a kada su ƙasashen afirka su koya zaɓe ya kamata ya zama sahihi babu tashin hankali babu faɗa kamar ghana To aka ce mutum ɗaya mutu wasu wurare addini yakan yi a'ida to gana a yanzu gaskiya ne za a iya wannan tunani amma dai an yi zaɓe kuma zaɓen nan sahihi kuma wanda ya ci ya ci sunana muktar abubakar bagudu matashi daga nigeria wannan yana nuna cewa afirka sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da ghana wannan sakamakon mun gamsu mun ji daɗin yadda ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen afirka yadda ya kamata a tafiyar da ƙasa musamman ma kasashen sahel wato nijar da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba sunana nura umar matashi ne ni daga Najeriya. Yanda aka ɗauki cewa Afirka demokradiyya ba ta samu gindin zama ba to yanzu tabbas ta samu gindin zama don ga zaɓe na ana yi a ƙasashe daban-daban na gaskiya mutane suna gamsuwa da wanda suka zaɓe. Shi John tabbas mutane sun zaɓe shi ta dalilin suna son shi. Sannan mutanen kuma Mahmudu su ma sun zaɓe shi tabbas suna son shi to amma kuma ya nuna cewa gana ga wanda suke so kuma shi ya ci zaɓe. Muna mai fatan alheri na cewa ya yi musu adalci ya kuma tabbatar da cewa sun zaɓe shi ne don ya yi musu abin da ya kamata a gana Tabbas Ghana ana neman a saka haraka addini a ciki to amma gaskiya wannan ya nuna cewa sun yi zaɓe ne akan cancanta. So shi ma muna tunanin cewa ya yi adalci kada ya sa addini a wurin harkar mulkin shi.